Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi karin bayani akan kaddamar da bikin noma na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafawa manoman jihar a cikin shirin namu na wannan makon wakilin abdulhab muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar manoma na najeriya reshen jihar bauchi barista mahmud haruna yakubu wanda ya yi ƙarin haske kan shirin da gwamnatin jihar ta kaddamar ya kuma fara da bayani kamar haka. Gwamnan Bauchi ya kaddamar da sai da taki kuma a kuɗi mai rahusa kuma ya kawo taki mun gani a zahirance kala daban-daban har ma da na ruwa. kuma ya sauke kuɗin daga 5,500 zuwa kuɗi kalilan 5,000 na mpk 2020 yuriya kuma wanda aka fi nema kuma tana nan a ƙasa ana sai da ita naira dubu kuma ya tabbatar da cewa takin nan an kai duka ƙananan hukumomi an zuba su a cikin sto-sto mallakan uh, gwamnatin bauchi a ƙarƙashin Bauchi Agricultural Development Program don manoma ya zama sun samu ba tare da sun yi dogon tafiya har zuwa uh, fadin jiha ba. To wannan abu gaskiya ba karamin ci gaba ba ne kuma ya sha bamban da shekarun baya kasancewar ina cikin duk kwamitocin da ake a kowane shekara na magana rabon taki. a bana ba a kafa wani kwamiti ba gwamna ya tashi a tsaye ya ce ma'aikatan da alhakin rabon taki yake kansu ya kamata su tashi a tsaye su tabbatar da takin nan ya isa ga manoma na kwarai ba waɗanda ba su noma ba shi yasa yasa aka kai ƙananan hukumomi na faɗin jihar nan baki ɗaya wannan ci gaba ne fiye da yadda ake a shekarun baya kuma mun yi farin ciki da wannan mun ji labarin cewa sai da takin nan za a dinga yin sa ne kaman. a kungiyance ba ɗaiɗaikun mutane ba eh za a yi agun wanda suka zo a kungiyance abin da za a sayar musu ya danganta ga yawan kuɗin da suke da shi da kuma abin da yake ƙasa na takin da muke da shi don ka san yawancin mutanen bauchi manoma ne kuma takin da aka kawo ba mai yawan da za a sai da shi ma kowa a lokacin da yake da ya zo bukata bane na a farkon wannan lokacin shuka amma akwai takin da yake tafi da zarar na kasa ta san ma karewa za a sake kawo taki ba zai yanke ba har daminan bane ya kare kuma don an ce za a sayar a kungiyance ba lalle ba ne a ce an hana wanda za su saya ɗaiɗaiku duk wanda ya zo da kuɗin sa kasancewan kai manomi ne an tabbatar da kai manomi ne na kwarai za a sayar maka da taki don ta haka ne kawai zai zama ka samu ba kawai roman mukudariya ba an inganta aikin noma a jihar bauchi ta yadda za a samu amfani mai yawa kuma manoma su samu biyan bukata kwalliya ta biya kuɗin sabulu su samu riba akan abin da suka kashe wajen noma ka amfanin gona. yawancin lokuta za ka ga manoma su sun yi noma sayarwa ya zamanto musu tashi hankali kuma musamman ma da yake ba su da wasu dabarun adana kayan abinci kuma ga wannan karo gwamna ya yi albishir cewa zai sayi dukkan kayan abinci ku ya ko karɓi wannan batu wannan labari ne babban labari kuma mun yi farin ciki da shi kuma mun karbe shi hannu biyu kasancewa shi mai girma gwamna da bakinsa ya ce sun karɓi silos na bauchi ko sun sa ya zama mallakan su dama yana karkashin gwamnatin jihar Bauchi ne kuma ya yi alkawari a bayyana jama'a cewa duk abin da aka noma gwamnati tana shirye za ta ba da kuɗi isasshe don a sayi duk abin da aka noma saboda manomi ya samu biyan bukata shi ma ya samu inganci kuma a halin yanzu akwai abin da ita hukumar noma ko ma'aikatar noma na jihar bauchi tare da wasu kungiyoyi masu zaman kansu suna kokarin su tabbatar da an yi abin da ake ce masa value wato daga ka noma ka gyara shi ka kawo wajen mai saya mai saya ya sayar shi ma ya gyara shi a ƙara gaba ta yadda kowa a kowane gaba zai samu ƙarin riba akan abin da yake yi so kaga ta wannan hanyar ba manobi ba kawai har wanda yake saya shi ma ya sarrafa shi da ya ƙara mata inganci shi ma zai samu biyan bukata akwai wani taki wanda yake maiwa zai zamanto daban ko kuma bambara mutane ba su saba amfani da shi ba wanda yake shi dai taki ne ba irin takin zamani ba taki ne wanda yake babu wasu sinadarai da yake kunshe wanda yake kuma ga dukkan alamu kamar wata ƙasa ce wanda yake ta gwada cewar tana so a yi amfani da shi musamman tana da bukatan a bude wato ta sayi wasu kayayyakin amfanin gona wanda yake da shi take a yi wannan noman da shi maimakon a ɗiba irin takin zamani da yake to yaya kuka ga samuwa da kuma yadda manoman suna da ilimin amfanin wannan taki a nan yanzu masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin shugaban kungiyar manoma na najeriya reshen jihar bauchi barista mahmud haruna yakubu da kuma wakilin abdulhab muhammad sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti